Bismillahir Rahmanir Rahim. Mawaƙiya kashi na ashirin da biyu. A hankali ta ce, Sani da zuwa ya ne ta fatan ka zo lafiya. Wani murmushi ya sanna ya ce, Ba na amsa sannu da zuwanki, wato ko filashin babu bare kira ko? Ita ma murmushin ta ya sannan ta ce, Ka yi haƙuri, abubuwa sun yawa shi yasa. Janet kafe ta yi da ido tamkar kai ya daina wani kyau ya ga ta ƙara yi tamkar balarabiya bai san sanda ya furta masha Allah amarya sosai kin yi kyau sun kuyi da kai tai tana murmushi tare da wasa da yatsunta Janet ya ce na ji sufurinsu suna cewa gobe za ku yi ƙauyawa de. Nabila ta ce ai sun ce gobe za a yi duk da goben ma bani da lokaci sosai Janet ya ce me za ki yi goben ta ce za mu je gyaran kai da kuma ƙunshi ne Janet ya ce Allah ya kai mu gobe sai in zo na kai ku Bari na je wajen waɗancan tsofaffin mujiyan da za mu yi da su yana gama faɗan hakan ya juya ya fice daga ɗakin tuni an fara biki gidajen biyu duk sun cika da yan uwa da abokanan arziki nabila an mata kunshi da gyaran kai tamkar shuwa don kamshi da kyau duk inda ta gifta kamshi ke tashi ga wani kyau da ta yi na musamman Anwar tun da ya kyalla ido ya ga yadda Nabila ta kuma haduwa ta sha gyara tuni hana ta fita. Kwata-kwata ya tattara ya dawo gidansu umman da zama wai saboda kai Nabila ta dinga fita bai sani ba. Sosai ake masa dariya tamkar wani karamin yaro. Dinar da kyar ya ja shi suka fita shiryawa don yau za su yi arbiyan night. Nabila tana jin Anwar sun fita da Zinat ita ma suka fice da ƙawayenta zuwa gidan kwalliya. Faɗin irin kyan da amarya ta yi ɓata baki ne ma sosai ta gaji da haɗuwa sai hotuna ƙawayenta ke yi mata tamkar wata sarauniya suna dawowa gidan suka ga anwa a ƙofar gate shi ma ya haɗu sosai yana ganin nabila ya wani ɗauke kansa wai shi ala dole ya yi fushi da ita mamashi ta yi ita ma ta shige gidan abinta jidda tuni ta haɗa kayanta ta dawo gidan su nabila dama alhajin nata baya gari don haka take firi za su sha bikin babbar aminiya an yi kamo a gidan su janet a harbar gidan ana gama aka tafi wajen gabatar da arabian night waƙoƙin laraba aka yi ta sawa tare da shan shayi sai kuma gasassun kaji da aka yi ta ci wannan duk aikin jinar ne don shi ya ɗauki nauyin komai da aka yi na ranar sosai anwar ya ji daɗi tare da ƙara son ɗan uwan nasa sai wajen goman dare sannan suka dawo gida anwar suna suna mota ɗaya da nabila suna baya a zaune jinan na gaba yana tuƙa su, Anwar ya dube ta ya ce, Kin yi kyau da yawa, my love. Gaskiya ina son ki rage wannan kwalliyar saboda idanun mutane. Ba na son a dinga kalle min ke da yawa. Murmushi Nabila ta yi tare da hararar Anwar ɗin tana yi masa nuni da jinet Sai sannan ya tuna ba su kaɗai ne a gun ba, kuma ya tuno da shi ma fa jinet ya so ta. Don haka kar ya ga kamar cin fuska yake masa. Take ji kunya tare da waskewa ya ce, Dan uwa ka yi wa wannan kanwar taka magana na ga ba ta jin ta maganar. Murmushi Janet ya sannan ya ce, Gabata ta yanda yadda take so ka san nan da jibi ta zama matar aure komai sai ta komai dole a ajiye shi. Nabila ta yi magana cikin shagwaba ta ce, Ya Janet wai da gaske jibi za a ɗaura min aure. Wani murmushi ya tare da cewa, Doko a ɗaga ne sai kin gama shiryawa. An tuni wani kishi ya ziyarce shi yadda ya ga Nabila na shagwaba a gaban Janet kuma shi bata taɓa masa ba canja fuska ya tankar ba shi ne ke murmushi ba nabila ko ko kula da canja wasa bata yi ba ta ci gaba da magana da junet gaskiya ka gaya wasu dadi na fasa sai wata shekara in na ƙara girma tana faɗan hakan ta dubi anwar tana kashe masa ito tare da gwalo yanayin da ta gansa ya sa ta shiga ta don gaba ɗaya ya haɗa gidan sama da ta ƙasa tamkar zai sa kuka suna so ya fice daga cikin mota ba tare ya ce musu uffan ba Janet cike da mamaki ya duna bi Nabila ita ma shi take kallo kafin ta fice daga cikin motar ta yi cikin gida. Kwata-kwata Nabila ta kasa sukuni sai kai kawo take yi tana kiran waya sai ya fi a kirga amma ya ki ɗagawa. Ƙarshe ma ya sa wayar ta a bizi. Banɗaki ta shige ta shiga rera kuka tamkar ƙaramar yarinya. Me yasa an anwar yake haka ne? miya laifi don kawai tana abu da wasa shine zai mata haka kiran waya janet ta bugu ɗaya ɗaga cike da muryar kuka ta ce ya janet don allah kuna tare da shi janet wani zafi ya ji ƙirjinsu ya yi masa amma dauye ya ce me ya ki kuka ƙanwata kasa ba shi amsa ta yi sai sake fashewa da kukan da ta yi wuntsaye da janet yana jin kukan nata har cikin ransa sai da ya bari ta yi mai yawa sannan ya ce ki zo ki same ni a ɗakin baba soja sai mu yi magana nabila ta miƙe daga zaman da ta yi a toilet ta wanke fuska ta fito ƙawayenta sai tsokanar ta suke suna faɗin harkin wanke kwalliya kenan shi yasa muka ga idon ki yayi ja mamushi ta musu na yaƙe tare da wucewa ta nufi ɓangaren su baba soja An tun da ya fita daga cikin mota ya haye sama ɗakin umma lokacin ba kowa a ciki duk suna ƙasa ana hidindimu. Zuciyarsa ce yake jin tana masa wani irin zafi. dan me Jinat za ta dinga magana da dan me Nabila za ta dinga magana da Jinat irin haka har wani cewa take a ɗaga bikin sai wata shekarar saboda ba ta damu da shi ba inda ta san ta fi son Jinat ɗin me yasa za ta amince masa haka wata zuciya ta ce haba Anwar ta ya ba za ta yi hira da ɗan uwanta ba kuma ai Jinat ya riga ka fara son ta amma ta ce kai ne zaɓinta ko don haka ai ka yadda da tana son ka haka zuciyarsa ta shiga zarya-zarya wannan bangaren ya ce masa kaza wannan ya ce aka ya gaji ya faɗa. kan ganin umma ya kwanta ko zai samu sauki dan yana matuƙar ƙaunar Nabila kuma yana kishin ta ba zai so a ce ya rasa ta ba a haka bacci ya awon gaba da shi Nabila na shiga ta samu Janet a zaune yana cin abinci tana zuwa ya ce mata ta ki ci abinci na san babu abin da kika ci a hankali ta ce ba na jin yunwa ya janet ta sami guri zan zauna tana goge hawayen da yake sintiri a kummatinta duban ta ya ɓata fuska sannan ya ce maza ki zo ki sa hannu mu ci abincin nan tun kafin ran ki ya ɓaci sanin kanki ne na fi kowa sanin in ba kya jin yunwa da kuma in kina ji maganar ya wai ki rabu da shi kishi ne yake damunsa ba wani abun ba amma na san zuwa anjima zai dawo na noma har ku yi wayar ku kuna wasa da dariya ya dube ta ya ce ki matso nan ki zauna ki ci abincin ki zan je na nemo miki shi in shawo miki kansa in har yanzu gare ki har ya gare ki amma sai kin ci abinci kuma na san sai kin saki jikinki kuma sannan sai kin saki jikinki saboda kin ga gidan a cike yake take ya shiga bawa Nabila labura masu daɗi da sa nishaɗi. ai kuwa tuni ta fara murmushi tana dariya kallon ta Janet ya yi cike da so da ƙauna yana addu'ar Allah ya bashi mace tamkar Nabila tabbas ya san Anwar ba zai kai shi son Nabila ba sai dai kawai baya sa a ce ya rasa dan uwansa saboda soyayyar mace kuma iya zaman da ya da Anwar ya san miskili ne sosai ga kuma kishi da yake da shi sai dole sai Nabila ta yi haƙuri da shi dan dama yana son ta dama abin yana son ta sosai da wayo da wayo Janet sai da ya kau da Nabila damuwa kuma ta ci abinci ta koshi sannan ya ce ta ji gasa zai je ya zo mata da angonta tunda ta yi abin da yake so Murmushi Nabila ta yi tana bin bayan Janet ɗin da kallo tabbas Janet na musamman ne akwai shi da sakawa mutum nishaɗi amma a ɓangaren soyayya Anwar ya zarta shi dan Anwar gwani ne a cikin gwanaye samun kanta ta yi da sakin murmushi Junet na fitowa suka yi karo da Raihan ta ja ba tana faɗin wayo ya Junet za ka rushe kai ka sa na yi bikin sista a kwance. Binta ya da kallo tamkar ranar ya fara kaninta. Cikin ransa yake furta wai daman Raihan haka take da kyau. Lokaci ɗaya ji shi ya koma wata kala. Raihan ganin ya kafe ta da idanu ba tare da ya ce da ita komai ba ya sa ta sulale ta bayansa ta gudu. Junet ya samu kansa Junet samun kansa ya da binta da kallo har ta ƙurewa ganin sa. Ajiya zuciya sannan ya juya ya nufi ɓangaren umman Nabila. Yana shiga ya samu Anwar sai bacci yake yi ko takalmin sa bai cire ba. sa ya wajen gadon ya zauna sannan ya fara cire masa takalmin. Anwar yana jin an taɓa sai buɗe idanuwansa yana jin yana jin Junet yana cire masa takalmin sai da jinata ya gama sannan ya zo zai gyara masa kwanjiya sai suka haɗa ido jinata ya murmushi yana kallon ɗan uwan nasa cike da so da ƙauna shi ma anwar ɗin miƙiya yana maida masa martanin murmushin da yake masa jinata ya zauna kusa da shi ya ce sannu da tashi my boss wato kai kana nan kana baccin ka hankali kwance kasa sista ɗina kuka ko da sauri anwar ya dubi jinat shi ma ɗin shi yake kallo jinat ya ce ya kamata ka rage kishi sannan ka ci ga komai a ranka tsakanina da Nabila babu komai sai soyayya yan uwantaka tunda na riga na sadaukar maka da soyayya ta wallahi har cikin raina ban ƙara jin son Nabila ba in dai ba so na jini ba duk jikin Anwar sai yayi sanyi da jin kalaman Junaid ta ki kunya abin da ya kama shi tabbas ya san Junaid ɗan uwa ne na musamman kuma masoyin da babu kamar sa Anwar ya miƙe ya zo ya dafa kafaɗar Junaid ya ce kai haƙuri ɗan uwa ni kaina ina roƙon Allah ya rage min wannan kishin nawa amma hakan ba za ta ƙara faruwa ba in sha Allah. Janet ya yi murmushi ya ce, kishi kan abin da kan kake so yana da kyau don haka da kake yi shine ya tabbatar min da kana son Nabila sosai don haka ka je ɓangaren su baba soja ka lashe matarka yana gan faɗa masa hakan ya shige ya fice daga cikin ɗakin sosai anwar ya ji rashin daɗi akan abin da ya yi don tabbas ya san akwai shakuwa mai tsanani tsakanin Janet da Nabila to sai ya ji ƙaunar ɗan uwan nasa tare da cin kunya abin da ya yi tuni anwar ya je ya shawo kan nabila sun koma yadda suke washe gari aka fita moses Iben? hajiya anwar ita ce ta shirya wannan ranar ita da ƙawayenta manyan mata ne suka baje kolalinsu babu namiji ko ɗaya sosai aka yi wa nabila kwalliya ta alfarma tamkar sarauniya washe gari aka yi dina ango da amarya sosai suka haɗu tamkar kasace suka gudu Jinat ya yi kuɗi sosai tankar ba nemo su yake yi ba. Lokacin da aka kira wacce za ta ba da tarihin amarya ba kowa aka kira ba sai jidda ƙawa kuma Aminu ya ga Nabila. Tiryan-tiryan jidda ta fara faɗin komai na rayuwar Nabila tun san da suka taso har zuwa wannan lokacin. Na aka fara tafa mata tare da jinjina wa soyayya su da amintarsu. Na aka nemi mai ba da tarihin ango take Jinat ya fito ya fara ba da labarin anwar da halinsa da kuma kyautata wa mutane ƙarshe rufe da addu'ar zaman lafiya ga tsakanin ango da amarya an ci an sha sannan an cashe sosai sai wajen sha biyu suka dawo gida washe gari aka ɗaura auren nabila da anwar an sha biki tamkar kar a daina magariba na yi motocin ɗaukar amarya suka zo ɗaukanta sosai umma ta yi wa nabila nasiha akan zama aure da kuma kyautata wa miji kuka sosai nabila take har aka fitar da ita daga cikin gidan gidan hajiya anwar aka kai ta ita ma sosai ta yi mata nasiha tare da yi musu fatan zaman lafiya sannan aka wuce da ita gidan ta da ita faɗin irin tsaruwar da gidan nabila ya ɓata lokaci ne sosai aka aka tsara shi tamka a ƙasar waje ga kayan furnitures da ya sha kai ka ce gidan 'yar shugaban ƙasa ce haka aka kai ta kowa ya watse ya bar ta sai kuka take yi jidda da raihan da princess su ne suka tsaya suka gyara mata gidan sannan jida ta haɗa mata goyon wanka ta ce mata ta yi bayan ta fito ta shirya cikin wata lifaya mai kyau ta turare ta da turare sannan ta bata wani suna cikin hakan sai ga ango da abokansa ciki har da jinet dan suka shigo aka gama tsokanar su sannan aka yi musu addu'ar zaman lafiya kowa ya tafi jinet shine ya ɗauko su jidda daga raihan da firinsi ya dawo da su gida sun fito za su shiga gida yake cewa da raihan ta haɗo masa ci ta kawo masa yana ɗakin baƙi Anwar Turi ya zage ya fara tagaigayar matarsa ba tare da wata kunya ba. Bayan sun yi ta sallah ta da tambayoyi akan addini ta bashi ansa na ya tafi kanta ya mata addu'o'i sosai. Rehan ta haɗo wa Janet ci ta nufi ɓangaren baƙi za ta kawo masa tana zuwa ta yi sallama a bakin ƙofa. Janet ya amsa mata tare da cewa ta shigo. Shiga ta yi aiko ta gansa daga shi sai gajeren da ƙasa ta yara kanta sannan ta sunkuya ta ajiye masa ti ɗin. ta juya za ta fita Jinat ya ce ina son magana da ke Raihan. Wani faduwar gaba Raihan ta ji tsayawa ta ba ta da ta juyo ba. Jinat ya miƙe ya tako ha wajen da take ya ce yanzu a jinki nawa a school. Ina SS2 yanzu za mu fara jarabawar shiga SS3. Jinat ya nusa ya ce kina da waya a hannunki ne ko kuwa? Ba da waya sai dai ta umma na. Mamashi Zinat ya sannan ya ce to hakan ya yi ki ɗauki wayar umma zan kira ki an jima zan faɗa miki wata magana kin ji ta gyaɗa kai alamar to sannan ta fice ana gobe za su tafi ana gobe su nabila za su tafi honi raihan suka zo ita da jinet lokacin tuni sun ɗinke sai zab galab suke yi don raihan idanunta a buɗe suke kuma ta zo ta haɗu da jinet shi ma Nabila mamaki suka bata da suke nuna juna soyayya a gaban kowa. Nabila ta ce, Wai ku yaushe kuka haɗu har kuka ƙulla wannan soyayyar haka? Mamushi Juna ta yi sannan ya ce, Haba babbar yaya wannan sa idon haka tamkar 'yar jarida. Dariya suka sanya dukansu nan suka yi na hadari sannan suka yi musu sallama suka tafi. Umman su Nabila sosai ta saki kuɗi a kafafen yada labarai akan neman Uncle Abdullah mahaifin Nabila da Rayham. Allah cikin ikonsa sako ya isa gare sa lokacin yana garin Osun. tunda da ya samu wannan labarin ya tattaro ya taho Kano don shi ma yana cike da kewar rashin ganin iyalinsa. Tuni su Nabila an fita ƙasar London shan amarci. Soyayyar Janet da raihan tuni ta yi ƙarfi har iyaye sun sani. Tuni aka bashi ita tare da alƙawarin bayan ta yi kandi za a yi musu aure. a lokacin ita ma princess aka saka ranar aurenta lokaci ɗaya da suka yi ɗin alhaji mahmud ba yadda bai yi da hajiya anwar ba akan ta dawo gidansa amma fiye ta ƙi sai dai babu soja ya sa baki sannan ta amince za ta dawo amma tana gidanta sai dai ya dinga zuwa haka kuwa aka yi don tuni aka ɗaura musu aure duk kulawa da bai bata ba a da yanzu wata ita yake bata sun koma tamkar wasu ƙananan yara kunni suna tare da juna Tun da Abdallah Buzu ya shigo karin Kano yake jin sa cikin farin ciki. Tuni ya samu gidan rediyo ya je ya ba da sanarwar shi wanda aka ce iyalin sana nema. Tuni aka fara shelar ganin sa a gidan rediyo. Aiko su umman su Nabila Naji ta shirya ta je gidan rediyon da yake zaune. yana ganin ta suka kalli juna ya taho da saurin sai rungume ta tuni ta saka kukan daɗi na ganin mijin nata abin ƙaunarta Tattaruwa suka yi suka nufo gidana aka shiga aka shiga waya da yan uwa da abokan arziki tana sanar da su dawowar mijin nata tuni labari ya zagaya ko idan raihan ta kira nabila ta shaida mata dawowar abban nasu nabila na jin hakan ta sakawa anwar gima sai sun dawo gida daman ta gaji da kasar haka suka tattaro suka yi gida najeriya na abdullahi ya basu labarin bayan rabuwarsu ya haɗu da inna zule suka yi aure da ita ta ci gaba da kula masa daga ya tamkar ita ce ta haife ta ya shaida wa umma nabila irin wuya da ya sha gun neman ta da yadda suka dawo kano daga baya har ya tafi kudu neman kuɗi yadda aka tsare su a gidan yari saboda kazafin da aka yi musu hayar shekaru hudu ba tare da ya fito ba lokacin da ya fito ya zo kano amma bai samu su inna zulai ba har ya gaje koma ya ci gaba da kasuwancin su a can ita ma umma ta shiga bashi labarin ta daga farko rabuwarsu har zuwa wannan lokacin na yanzu Sosai ya tausaya musu tare da jinjina wa Nabila nan ya ce yanzu ina Nabila take. Aka shaida masa ta aure tare da ‘yan ɗan uwanta yanzu haka ma suna ƙasar London amma sun kusa dawowa. Nabila suna dawowa ta sauka gidan ummanta tana ganin abba nata ta rungume sa tana kuka shi ma kukan yake tare da tuno yarintarta. Bayan sun suka gaisa tare da bata labarin yadda ya kasance bayan ya bayan rabuwar su. Nabila ta tausaya masa nan suka shiga hirarsu ta yaushe gamu. Bayan wasu watanni, tuni aka mai da auren Umma da Abban su Nabila lokacin tuni Nabila ta koma ta ci gaba da karatunta ga kuma wakar ta tana yi. Da yanzu haka har 'yan fim su ma suna siyan wakokinta, suna sakawa a fina-finan su. Tana samun kuɗi sosai ga sunan da ta yi a duniya tuni ta samar wa mahaifinta sana'a ya fara kasuwancin sai da atamfofi. Allah ya sanya wa kasuwancin nasa albarka sosai yake samun kuɗi abin sa. Nabila duk juma'a take shiga asibitoci da gidan magayu tana kai musu sadaka. Yau ma kamar koyaushe tana tafi ita da gaiha a cikin asibiti suna gaban kuɗi. Suna zuwa wajen wata mata wacce kafar ta ɗaya take a yanke. Kuda sai biyanta suke suka tsaya. Nabila ta ce, Jidan Allah wannan baiwar Allah, ga rana tana ƙoƙarin zuwa kanta amma ba za ta iya matsawa ba. Jiya suka yi matar ta ce, Nabila ke ce haka? Da sauri suka dube ta sosai don ganin wace ce, Hajiya Sara ce duk ta rame ta lalace kamar mai cutar HIV. Nabila ta ce, Hajiya Sara, ya ce haka dama? Kuka Hajiya Sara ta shiga yi tare da roƙon Nabila gafara akan abin da ta yi musu. Nan Nabila ta ce, Idan na yafe miki ita kuma wace kika janyo ta rasa ran ta fa. Hmm, kin ga yadda duniya ta yi da ku iya haka kawai ya ishe ki ishara. Lokacin da kike da kuke kan ɗokin duniya kuke saba Allah lokacin babu irin nasiha da bai muku ba, amma kuka share tare da toshe kunnuwanku. abubuwan da kuka yi wa Allah yana da yawa amma shi Allah ga ga him ne wa ba a shiga tsakaninsa da bawansa ni dai na yafe miki duk abin da kuka min sai ki nemi yafiyar Allah tare da tuba kuma tuba na gaskiya hannu ta zira cikin jaka ta zara dubu ɗari ta ajiye mata a gabanta ta ce gashi na ki siya magani na suka miƙe ta da shigewarsa suka tafi suna jinjina wa lamarin bayan shekaru biyu Tuna an yi bikin jinar da Raihan Princess ita ma ta aranta Janet Abuja suka tare tun da a can yake aikinsa. Lokacin Nabila ta haifi ɗanta namiji mai suna Abbanta Abdallah suna ce masa Na'im. Ita ma lokacin ummanta ta haifi ɗanta namiji mai suna Mahmud suna kiransa da Aki wato ɗan uwa. Wadda ita ma ta kuma Jida ita ma ta kuma haihuwa ta haifi mace mai sunan Innata tunda suna Nabila an sha kwana a arziki don ita kanta ta samu kuɗi sosai. Anwar ko yanzu ko yaushe yana gida ya daina fita ko ina Dan ya ce yanzu lokacin zama ne ya ba wa iyalinsa kulawa tunda ya samu arzikin da yake bukata. Tunda ya dawo gida ya fara hana Nabila yin waka sai ya ta faɗa wai tana shiga haƙƙinsa ba ta ba shi kulawar da ta dace. Aka ta tattara ta haƙura da waƙar ta dawo ba kulawar. Raihan ta haihu ‘yarta mace su Nabila tuni aka shirya aka tafi Abuja don kulawa da ‘yar uwarta. Ranar suna ta ce sunan Nabila suke kiranta da ofti Sosai Nabila take ji da Ukti dan tana son yarinyar. satin su biyu a abuja an ya zo ya ɗauke ta yana ta faɗa wai ta je ta tare a can ko kunya ba ta ji tana matsayin babba shiru ta masa har ya gama sannan ta kalle sa tana dariya ta kama kunnanta ta ce mana afuwa babban yaya ka san akwai daɗi kuma ina son bebin ne ranar tun da suka dawo ya biya gidan hajiyarsa suka ajiye na in yana hana su tawa. hajiya ta ce ku bani shi tun da ba kwa so daman bani da mai ɗebe mun kewa suna da gida jidda ta kira nabila ta ce ga nan za ta zo ba fi minti goma ba sai gaji da ta zo nan suka sha hira tare da tambayar ya lafiyar mai jego da yake bata je sunan ba ita da ta dubi nabila ta ce wai me yasa kwana biyu na ji kwana biyu na ji ke baki sabo waka ba murmushi shi nabila ta yi sannan ta ce oga ya hana waka jidda ni kuma abin da yake so shi ke so dama babban burina a waka duniya ta sanni to alhamdulillah duniya ta sanni duk inda na fita sai kin ji ana yaba min kin ga kuwa burina na son zama mawaƙiya ya gama cika ina kuma jinjina ina kuma jinjinawa waɗanda suka tsaya tsayin daka suka tallafa min hana taka waɗannan matsayin ciki akwai yajina sai kuma jidda jiddata sai kuma uwa uba masoyi abin ƙauna ta uban 'ya'yana ya anwar a yanzu ba ba abin da na nema na rasa na rayuwa don haka na gode wa Allah da tara ni'imomin da ya mun murmushi ji da ta yi sannan ta ce a da in kina waka nakan yi tunanin bata lokaci ne amma a yanzu ni da kaina waƙar ki nake kunnawa in na shiga damuwa ta ɗebe min kewa tabbas waƙa baiwa ce ba kowa Allah ke ba wannan baiwar ba Allah ya sa ni ma in ta wani. bila ta taso ta ji mai sunanta Dariya Nabila ta ta da cewa sai ta zama Little Bila mawaƙiya ba Jida ta buɗe jaka ta ɗauko na Nabila wani haɗaɗɗen tsinta ce ga wannan sai ki sha da zaki ƙara Anwa yana jin fitar da ya fito daga cikin ɗaki yana cewa wannan hirar haka an bar ni ina ta faman miƙa. Tuni ya saɓe ta ya nufi kan da ita Nabila sai Lila take tana faɗin me yasa baka gajiya da my love murmushi ya haɗe da baki su guje gudana ke ce ta musamman komai naki na musamman ne kuma a koda yaushe ƙara zaman min sabuwa kike tamkar yau aka kawo min ki to masu sauraron mu a daidai wannan gabar za mu dakata kuma a daidai wannan gabar za mu ce alhamdulillah domin kuwa duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan littafin mai suna mawaƙiya a madadin mawallafiyar littafin yar mutan kanawa sai kuma ni da na jagoranci karantar muku shi wato dr maryama nake cewa saduwa alkhairi ma'assalam